lokacin da ya dawo lokacin da Allah ya bada labarin cewa sun san zafin annabi Musa yana da tabbas abin da Allah ya faɗa mai akai amma da ya dawo ya ga kije da wasu ga mutanen sun canza sai labarin ya canza shi yasa yana ɗauke da annan Allah na a saura da ya karɓo daga gurin Allah kuma da ana saboda tsabar tsanin shi da kashi wani bai san lokacin da ya daita a saurayi ba da ita ba وأخذ بلا تعبيه يقام التنظر فأنه أروا يجبه إليه جنب الإساءة طول لي بيد لا أباك العبارة الأولى فأتمر كذا أبو لكيلا كمالي يريده wannan gari lawan ba Allah ya taimaki mutanen wannan gari da wannan muguwar akida da ba sai lallabo ta shigo cikin wannan gari ne kuma kada Allah ya sa ta samu gurin shi ya sa muka so a wannan na'ura ba ta kawo matsala ba to ba labari za mu ba ka ba a'a za mu haska ne ka gani da ka abin da muke faɗa da ma wasu a cikin amma da gida ka ba kuma ka karatu eh? za mu bincike dalilin da ya sa wannan na'ura ta samu matsala kafin gobe ya wuce yau kanta da izinin Allah. Dan abin da muke faɗa wa mutane da ban shi iri da wasu ba labari ba. Saboda wani sakamu kan wa'ala. Adam Muhammad abin yaba duniya a tsarin masu kamar yadda Abdullahi ɗan Abbas ɗan Mas'ud yake cewa haddasa na Rasulullahi annabi Muhammad ya ba mu labari yake wa huwa sadiqu al shi shine mai gaskiya wannan kuma in ya faɗi magana dole a bar shi sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Anas dan Maliku yace lokacin da annabi ya tafiya ya je garin Madina duk abin da ke garin Madina sai ya shi yasa kafin annabi ya je madina madina a farko da ana ce masa ya tsere ba shi ya yasa alfazari a cikin ishirin ya yake faɗa yake cewa sabon ta ila duniya wajen lubbila da ya ce ka karkata zuwa da duniya amma duk wani ma'abucin hankali bai zama ke karkata zuwa ga duniya ba karkata da za ka raba shi da Allah. Ya ce wa zarraka min mu. sulhu da wannan duniyar wai zan ku zauna lafiya da iyamu ne ka yanki ba su nuna a ko da kana ganin kun yi sulhu za ku zauna lafiya da ke ku tsarin kasa ya tsaka ke yanki ba zan ha na ka kabarta wa sharri da ya gabas yana da mutan kuma dinar annabi muhammad la yakunu bika al-garbu kada ka bari zaman gabas yamma ya tabbatar da kai tunda shi yana al-filosofi yanki biyar da rayuwa a can yaskariba yana nufin madina akwai haske na annabta wanda wannan hasken baya wucewa ya ce da gani na ido da gani na zuciya sun yi musharaka wajen sun wannan hasken a kan madina da shi yasa da wannan karatu ba a samu wannan matsala ta na'ura ba da kun ji abin da waɗannan mutanen suke faɗa a waɗannan garuruwa mafiya daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala garin da ya fi kowane gari daraja bisa ga ka'ida na waran kuka ya tsare kuma ya sha koyarsa Allah shi yake halitta abin da ya ga dama ya zaɓe shi ba shi da kace ta kowace daraja a cikin ganin damarsa ne a cikin kwanaki da ake da su na wuni kwanaki guda bakwai Allah ya zaɓi ranar juma'a ya fita kowace rana a cikin ganin damar sa ne cikin watanni da ake da su guda goma sha biyu a shekara Allah ya zaɓi guda kuɗi daga ci akwai masu alfarma ganin damar sa ne kuma ya sake shirya wata ɗaya daga cikin wa'annan watannin wata ramada ramadana ya ci wannan watan ya fi kowane wata a cikin ganin damar sa ne shi kuwa ta'ala ya zaɓi wuni wani kwaya ɗaya a cikin wunin duniya ya fi kowanne wani shi ne wunin arha a cikin ganin damar shi Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ware daren lalatar dare ya ce daren lalatar dare ya fi kowanne dare da amma yanzu an samu wasu mutane saboda tsabarin su da iri sai ka ji suna cewa wani daren wani ya fi daren lalatar kadari wallahi da na masu kuma malamai ne wai me ma'anar ba daraja ba a yare na larabci tana zuwa da ma'ana guda uku akwai da ma'anar shi ne haka Allah ya sifanta da Allah ya kada kowane irin abu Allah ya riga ya sa maka lokaci da tsarin da ya kamata gaba a kanka akwai alƙadaru da matsalar ta da yi hukunta ta abu shi ne Allah ku ya mutu da da nan ya sha'u wa ya tsare sannan akwai alƙadaru da ma'anar attashiri wa ta'abiru ilmawa cewa daren lailatul qadr ta aiki dare mai daraja ta san ya cire duk raguwar daren duniya wajen daraja ta sai mutum ya daina ma tambayar fata da yanzu dan Allah da daraja daren da ta zai ne da annabi daren da aka yi yau ne kamata ya koyi ya manta ba shi daren da ne ta tsare da Qur'ani aka ba. da Qur'ani da annabi Muhammad idan aka tambaye ka aka ce wa yake gaba da koyo da daraja wa a ka sa akwai ma wata wani zai ce maka guda yana ji annabi wani kur'ani saboda tsaman nan ma haka ne ko bai san cewa shi qur'ani magana ce kawa ba da Allah subhanahu wa ta'ala ba yadda za a yi a gurin daren da a haɗa daren da Qur'ani ya sauka daren da aka haifa haifi halittar Allah subhanahu wa ta'ala shaitana Ai aihata aihata limatu a ba ko wanda za ka suna wannan duk wanda yake magana ta karatu da hankali da sanin ya kamata ba zai bai wannan magana ba ko da sunan ilimi ne ba babban abin da ya ba annabi Muhammad daraja a gurin Allah farkon maka da wannan Qur'ani ita kuma maganar da ka sani tsakanin ta Allah da maganar da duk ba ta Allah ba kamar kai da Allah yanzu a za a tashi a nan wurin a tambaye shi a ce sai da Allah bai kuma da rasa ya tsaya na tsaya waye da ta yanzu a nan gurin aka tambaye shi a ce idan Allah ya ji da kai da Allah bai koyi sai yana buƙatar wasu kama da amsa idan aka tsaye da kai haka ce da Allah da annabuwa bai koyi in dai kai ba dan ba ne, aka tambaye ka aka ce da Allah da annabuwa bai koyi da rasa ya ce. ai bai ma bukatar ranka a zai a biyu ta to haka ba za a haɗa maganar kowa a duniya ba da maganar Allah yadda karfar tazaran tsakanin Allah da halittun shi haka maganar shi take tsakanin da kuma halittun ya sa kafin Allah ya fara saukar mata da Qur'ani daga baya da ya saukar mata da Al-Qur'ani sai ya ce wa tazalika aw ayna ila qawmin min amrina aka yi maka mata wahayi ne da gurin kafin qur'ani ya fara sauka Allah sai ya ce wa annabi ma kunta tarbi man kitab wal iman kafin Al-Qur'ani ya fara sauka baka san me ake ce man littafi ko imani walakin da Allahu nura mu ne muka sani wannan littafin ya zama haske gare ka shi yasa alfadani yake faɗa yake cewa wa hal ba'da masarahu yau la wa gayati yanzu akwai wani makwarar abin nema na daraja da ya rage wa annabi bayan gayyatarsa da Allah ya kai Isra'ila da Miraji a kai shi gurin Allah yace to dan karfe tsammani duk da ka ji an gayyace shi an kai shi gurin Allah yana da wani abu da ya tantanta a cikin Allah a baki sai alfara biyu sun yi maka Isra'ila sai ce maka kowane abu har kan ƙaura musu Isra'ila shi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace shi bawa ne na Allah wannan matsayin da kaga ya samu a wurin Allah kulawa ce ta Allah ya kare ka wannan matsayi huwa al-abd hasan qarrabatu ila yau to haka karkashin ganin damar Allah sai ya zaba a mu gurare yake sun koyla da makka da madina karen da Allah sun koyla daraja a duniya da makka da madina sun fi ko ina matsayi a wurin Allah shi yasa qur'anin da yake gidan wancan da wani yadda mutum zai zama zani a saudiya ya ji ya buɗe qur'anin da kuma sai da surorin qur'anin makkiya sun ne kuma da niyyar ba ku yana Najeriya sun in ka dan shi a akwai raniyar zuwa qur'ani dole ne masan ne da madina da kake rani kake cewa ai yahudawa ne wahabiyawa ne yasa wani malami da ya kuma daga shi'anci ya bari yana zuwa ya kama sunar annabi ya rike sai ga mutane sun yi waita shi ne yake ta in kana tashin ahmadu mutu wa zai ba ala da mutu da annabi wa ala in dai bin annabi muhammad shi kuke ce wa ciko Ya ce to ina tabbatar da duk duniya ta rike wannan ni wa hadin yace amma a tura ta shi ne an fi sharika alal ilahi falau kali rabbul sul mata qalil wa hal ina koyi ma Allah ana bai da abokin tarayya sun ba shi wannan da ya tantance abota mai ba wanda yake da suna al-wahab yace la qubatu wala wasal wala kaza wala kaza yace walastu mu'allaqan bi tamimatin darajatin aw li rabbul bariyati yace ba na kawalaya dan ta yi yawan amfani ko da ta yi kudin gaba na ya ce Allah mu yan fa'o ne bayan fa'o ba ne ya ce Allah kaɗai na san da kawo mun amfani ko bai sun kudin wani idan kudin wani shi ka wannan ita ce ƙa'ida to haka a cikin ganin damar Allah ya zaɓi masu imani sun fi kowa a cikin masu imani Allah ya zare annabawa da mulkalai sun fi kuma daraja a ne a cikin masu mulkalan nan Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma zare a guda biyar da ake ce musu da tsarin da nuna rusul wanda su ne Nuhu Ibrahim Musa sai Isa na biyar ɗansu shi annabi Muhammad a cikin mutum biyar ɗin nan kuma babu wanda ya kai daraja a wurin Allah sama da ƙasa kamar annabi Muhammad yasa matsayi akwai matsayin da mutum biyu kaɗai suke da shi a wurin Allah daga annabi Ibrahim sai shi babban mai gida annabi Muhammad shi ne mataki na tsalibi Allah ya ce wata kalallahu Ibrahim wa tsalila wannan matsayi na alƙulla annabi ibrahim kaɗai yake da shi sai annabi muhammad akwai matsayin da kuma duk duniyan nan sama da ƙasa babu wanda yake da shi sai annabi muhammad Allah ya ce wa min al-layli fa ta'ajjal bihi nafilatan laka asa an yaba a asaka rabbuka maqaman mahmuda wannan maqaman mahmuda din annabi kaɗai yake da shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma yanzu cikin abin da na sun kunnawa mutane su gani wannan tukururin mutumin na zariya da ka gani da idanka yana faɗa yana cewa Annaba wannan kaf guda biyar idan aka ce annabi muhammad da annabi musa wanda Allah ya ambaci sunan a sama da so ɗari da talatin da wani abu da annabi Ibrahim da aka kira sunansa saboda rubutun a ƙur'ani da annabi Isa, da annabi Nuhu wanda har sai da Allah ya kira shi ya ce masa ajiyar ya tura amma wannan mutumin na zari ya ce dukkan waɗannan annabawan alin bin abin zari ya ce aka yi kada ya ce Ali bin abin zari ya yi ya ce da aka rigima tsakanin musulmi da shi'a ba wai rigima ba ce a'a wai tsakanin abubakar da a a'a so ba ma abubakar ba a kaf annabawan Allah ka kaf su idan ka cire babban da gida annabi Muhammad a da ɗan shi'a Abu Ali bin Abi Talib ya fa annabi Ibrahim da da Abu Allah ya fa annabi Musa matsayi a wurin Allah ya fa annabi Isa matsayi a wajen wa a wajen Allah ba dan da na'ura sai a wannan ba da mun ka gani karfi da kullun da kuma ka taba ji ba da shi shi wannan mutumin yana faɗa da kullun da cewa Ali bin abin da ya yi dan girman Allah wannan addini ce ya kamata musulmi ya dole ta to daga wannan sai kan ya baka mamaki duk wata addini da kuka tsage gina a ƙarƙashin wannan aƙidar su da suke bautawa Allah da ita shi ne waɗannan al'umma ɗin guda goma sha biyu don fi annabawa daraja kuma su suke da iko wajen jiya duniya shi yasa da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa na nan ta bayar da duk mafi yawancin karatun da zan yi ma da sai na dinga nuna shi a littafi mutane suna tsalle shi gashi gashi amma da sai mu haka idan ka dawo makkar nan da madinan nan da suke da matsayi da daraja a wurin Allah annabi ya faɗa ya ce akwai lokacin da imani zai kare ko ina fi makar da madina yadda kasar ne yana tattara ya kuma ran mai shige ko ga ko lokacin da imani zai kare ko ina inda annabi Muhammad wala sai a makka da madina Dujal idan ya bayyana zai zagaye duniya a kwana a gare. Amma zai ce maka da madina sai zai shiga cikin ta ba saboda Allah ya sa malaiku su tsara maka da maka da madina. Amma kai kana nan da yasa duniya ta fi kada. Ana cewa ai Saudiya yanzu ba ta kyauta ba, ai tana mu'amala da ƙasar Amerika, ai tana kaza, ai tana kaza. yanzu a fili zuwa ya suke kura ma'ana a duniya bayan ba su wani ko a Najeriya ba ka gani duk lokacin da musulmi ke shugabancin tsara kura idan an ne yana shugabanci a zauna lafiya a rike ce a su shi ma wannan bidiyon da da lokaci da sai na nuna muku maganganun wannan cikin na dariya. yana fatar da dudansu na goyawa kiristoci baya a Najeriya. Allah ya ce ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidu al-yahuda wan nasara awliya kada wanda ya kuskure yin ki bai yi ko kirta a matsayin mutum Allah ya ce ba a ruhun awliya uba sashen su yana kawar sashi wa man yanta wanda minkum duk wanda ya kama wani yi yahudi ko kirista ya yi Allah ya ce fa inna umuru yana cikin ko ya ce bai cikin tsayarki wala yana cikin su ka dawo Makka da Madina inda suka fi kowane barci ne daraja a wurin Allah ko barci ne maka ko ina bane ko yanzu akwai wanda ya rufe a hada Najeriya da Saudiya ne akwai dan ko ba ya fi ta kai ta ce yanzu Najeriya ta fi ta ne da duk duniya an ba maka da Madina ba ya lafiya ta kasa ne Makka da Madina amma mutanen da suka lera suka kafa gaba da maka da madina a aƙidar waɗannan mutanen ba makka da da madina karbala inda al'imamu Hussein yake kwanci Allah ya tsara masa ita ta fi garin Makka da Madina daraja a gurin. Wannan ita ce ainihin wato ƙa'idar su wannan shi ne. ya sa ko shekara biyu da ɗauke sun ji sun yi sama mutuwar tarin cikin al'adu masu yawa a ƙasa a cikin da yawan bala'i ne ba rayu daga baya bincike ya tabbatar da haka kuma suka kirkiri ƙarya suka yada saboda haka wannan ita ce ainihin wato matsalar da take faruwa abu na gaba wanda shi ke da matuƙar muhimmanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin ya bar duniya sai da ya faɗa wa al'umma matsaloli za su faru amma kafin ya ce matsaloli za su faru sai da ya faɗa idan matsala ta faru kuma tana da magani ba wani matsala ce za ta faru wacce ba ta da magani ba. matsalar kawai shi ne akwai wanda bai da lafiya amma idan ka bisa masa magani ya yi da ta sha maganin zai mutu da ciwon akwai wanda yake wanda ita ce ɗabi'a so kuma ita ce ka'idar su duniyan nan ba ta taɓa ganin mutum mai gaskiya ba mai sanin ya kamata yi magana san da ya kamata yi magana ya shiru san da ya kamata ya shi kamar annabi Muhammad ya zauna cikin mutanensa shekara ɗaya ta har shekara arba'in da Allah bai aiko shi ba bai miƙe shi aiko shi ba lokacin da Allah ya aiko shi ya miƙe cikin mutane ya ce Allah ne ya aiko shi ya gaji bayan iri hadisin warfata bin nufal wanda shan kusurmin ya faɗa a cikin kirin da ya mabukari ya ce wayannan mutanen guda biyu sun shiga musulunci annabi yana annabi kafin ya zama wani ya ce mace ta farko a duniya ake ce na nasarika mutum na biyu shi ne wani aka gina nawa lokacin da annabi ya dawo da ubayya ya ce wa matarsa da na khadija zan yi nuni zan yi nuni kulilluɓe ni kulilluɓe ina jin tsoro na ga wani abu ban san ko zai ba na na da suke masa kalla wallahi la kalla kallahu abada, har abada Allah ba zai wulaka ka ba saboda innaka da tasiru rahim dai mutum ne kana tsare da zumunci wa da kan kana daukan nauyin wanda ba wanda zai dauki nauyi wa tafsirul ma'adu abin da yake na amfani babu a cikin mutane annabi yakan tashi ya tsawar da shi sannan mutumin da ya shiga bala'i an kwace masa hakkin a ararsa wanda zai karbo annabi zai tashi gaskiya kar kuma tsaro sai ta dauke shi suka tafi wajen warasa ta bin nawfal wa kana mura'an tanassara fil jahiliya mutum ne wanda dama ya koyi ilimin kiristanci tun a jahiliya yana iya rubutawa daga wani yare na ibraniyanci zuwa larabci abinda Allah ya su ya rubuta da injila suka je suka same shi da raka ne da kace masa yabna ami isma muniguna akika yace masa ya saurara daga dan dan uwan tana nufin annabi Muhammad kenan annabi ya ba shi labari ga abin da ya gani fa sai wani ta bin na wakil ya ce masa hada na musu lazi na sirrin da fa kusa ai wannan abin da ka gani ba wani abu bane mala'ikan da Allah yake saukar annabi Musa da shi da aka saukar wa karshe sai wani sata bin nufar ya ce gawa a ce ina maka shi lokacin da mutanen da za su koyi ka daga garin nan annabi ya ce a wani kuli biyu kuma yanzu za a iya kura ka daga garin nan bayan saboda ya tare ni a nuna a cikin bin Nawfal ya ce masa ai lam ya ata rajulun qattu ba wani mutum da zai zo da irin abin da ka da shi daga gurin Allah sai an yi gaba da shi kuma sai an kore shi daga gare wannan maganar da wasa da Nawfal ya faɗa ta tabbata ko bata tabbata ba tambayi ɗan izanin farko farko a garin na irin bala'in da suka za su ba ta labari irin gogor baya da aka da dauki ba da kai ba baban ka bane ya saba wata tari a kai raba mutane cewa a shiga wurin baban gari a ce ma mutane kawai da kwasu bi Allah su bi annabi Muhammad shi ke nan baran wannan wajen wasu kamar da laifi don da za ka zo ka tallata Allah ka tallata annabi ka tara bi shi ke nan kayan laifi shi ne laifin ka annabi yanzu ya fara addini ne kuma mutane suka fara shiga abubakar yana shiga masallaci ga zama bai mai shi ba kusan al'asharatu al-mubashsharuna na janna idan ka tsira ali bin abi talib mafi yawancin su ta hannun abubakar suka musulunta kai yanzu da kake musulunci mutum nawa ka taimaka ma wanda mutanen banza ne suka gyaru ba wai ka shigo da wani addini ba mutum nawa annabi ya zo ya fara da a wannan aka fara ciki duk wani rashin mutunci da wani zai an yi abin da ya wanda ya yi mai gidan da kan zai zama cewa ya yi wani da yin zira a rage zike ya ta wanda aka ta kowa da ba'ani ya yi ko a ce masa inda sai ma wata fi haka haka da ne bal qalu a daga su alani in ya zo a ce kan ya yaya mafarki su karanta balin sanahu a ce kai kin duk qur'anin nan ne sai eh, bal wa sha'irun a ce ma mawaki ne ba abin da ba faɗa ba wani gurin a ce asatirul awwalu da suka taba a ai ta su ne mutanen farko ne ke zuwa ya je ya rubuto bare su na sai zo shi kuma yana karanta mutane safa da yi ba abin da ba ta ba amma ka annabi ya hakuri ya ci gaba da kira mutane zuwa ga Allah sai ya zo yana karanta Qur'ani kira samu wani sahibi da ya tsada a ayyuka Allah ya ce wa tsarin da biyu na kafaru kafirin su suke cewa za ta kuma gori a arin Qur'an in dai aka zo aka kama wa arin Qur'an da su kan kusura wani kawai kuma ku tara hayaniya a jiji don ka a nabi aiki a ku da rige ne sai an kashi wani abu sai hayaniya kai a kai a ta yadda kar a gane abin da ake a ruwa haka aka dinga wa annabi Muhammad kai eh, ba nan ba ba al'amari sai da ya fi al'amari ta yadda yana sallah aikin kaba wani zai yi zuwa ya zai kuma haifar da kuma zai ɗora wata al'amari ya fi al'amari sai da ta kai irin su uku ba su mina abin aikin akwai lokacin da ya zo da annabi sai da sallah ta mutu manzon Allah sai da abubakar ya zo da hudu ya bangare shi ya ce a taka su da rajulan an yi kula rabiyallah da za ka kashe mutum kawai mun shi saboda ya fi Allah ne ubangiji ya zo ya banga da shi saboda akwai mutumin da ya ce ya rantsi da Allah duk ranar da ya ga annabi a kama yana sallah sai ya zo ya kafa wuya annabi ya ce ni kuma zan zo zan yi sujada a bakin kama amma kuma ya kafa wuya ya ga mutum annabi ya zo dan kallon kuma ta kasa sun san idan annabi ya faɗi magana ba sai yanki aka ce to kai ka ƙara samana ya ce a ina cikin nari ina da guduwa da in gaba zai faru annabi ya je gama abin da yake har ya gama da gara kuma annabi ya ce wannan da ya yi kuskure ya zo ya taka kaina wallahi annabi ya ce da kowa yana kallo mala'iku na su bayyana a matsayin kowa sai ya gan su daga nan za su ɗan ɗin fiye wata ɗauki Ya yasa Allah ya ce mu masu yin wannan da sujjadar ne. in mutum ya isa ya kira duk wata ƴan majalisa da yake ganin yana da za su ba shi hukunci Allah ya ce kana kiran su ne kuma tsana da ulzabariya wala ya kura sunan su ɗin kawai ya zuwa Qur'ani zabariya kai daga jin zabariya bal yada uradiya ya kira ɗan majalisa mu kuma zan mu kira zabaniya wasu mutane suka ba annabi muhammad wanda suka siyar da duniyarsu don lahirar su ne ka haɓai duniyar nan ba ta taɓa ganin mutanen kirki ba bayan annabin ta kamar su a fannin aka ɗaubame su aka hantare su aka matsa musu sai da ta kai ba a garin maka yanzu ko a gwamna dole wallahi in za ka yi kana farko za ka musulunta ba ka isa in ka shigo ka tambayi kuwa ba wanda zai maka kwatance a ina musulmi suke shi ma sai ya koyi ya ce ba duk kwanar sanin a an shi ma yana maka shi kwatance inda za ka gaba shiga bala'i haka ba ka dinga na garin masa. ba idan kai musulmi ne wani ba ko ya zo yin sa a yanki fitimin zarfi yana so ka kai shi inda dan uwansa musulmi ne wasu ya ɗaura wani abu a ƙafa sai ke karo kwana gaba in ka gana ya kama na kwana kara to kai idan ka zuwa kwana kara haka aka danne a garin masar aka zo musulmin nan ya fara a hankali a hankali da yadda na umar shi ne mutum na hamsin da biyu da ya shiga cikin musulmi da lokacin da abu ya tsanani annabi ya ce Allah ina ka Allah ka shi ka tsara kuma addinin nan da ɗaya daga cikin umar Allah guda biyu Allah sai ya karɓa addu'ar annabi Muhammad sai da Umar sai musulunci da aka sai ya zama to tun daga wannan lokacin da ana yin addini a kawai sai haka ko ana yin addini ba. shi ne wanda ya bayyana da islami ba da kafashi bayan addinin a kawai da ana yin shafi aka zo ana yin zaka irin su bilalu annabi yana wucewa ya ga ana daure shi ana mai azaba ko ba zai iya komai ba bayan duka da waye sai an gawa duk mutumin da ya taɓa zuwa maka ko aikin kuma kwaji ya san irin bala'in zafin ranar da ake a maka ba irin nan ba aka za a bar ƙananan yara su ja shi a yashi yadda ka san ana wasa da zuwa irin su ammaru mahaifiyarsa da suka shiga matsaloli a garin masa irmakan ma ta ke da ruwa dole annabi ya kashi wasu su yi haɓar da su zauna ethiopia ya sa a tarihin musulunci sai da musulunci fara zuwa afirka kafin ya je ko ila nan ethiopia suka zo nan daga can ba aka taso wasu wannan din ma a a sarkin ana so ya kore su daga kare dama da za su fi da annabi ta kore ba musulmi ba ne amma kuma ba a zani ba ne ba zai zani kowa aka je aka zuga sarkin aka mai karya aka ce waɗannan mutanen rufe da ke ai a ta annabi ita ma za su ina an sai rabin wa annabi aka zo aka kira su daga cikin wanda suka wannan hijira akwai jafar bin abi talib yayin sayyidi ali wanda yana daga cikin mutane guda shida da suke kama da annabi muhammad wanda yake bibiyo kana ta suka wuya san na bace akwai hakan da ali bin abin tsari akwai jafar din nan akwai mai bin abba. sannan akwai kakan al shafi'i suna daga cikin mutane da suke kama da annabi muhammad yanzu sarkin ya tambaye su kuka bayanin addinin musulunci kafin ya zama karanta suratul maryam sai da sarkin ya fara ba. Wanda haka ƙarya dai kuma yake za ta mara shirin ne bayan da faɗi magana sai a duniya ta inda ne da da Allah ya sai biyar da sauran kai da mutanen nan ba su ce kaza in da da ba in da shi kai ce kana garin nan aka bari garin da ya lalace ba sai ka ga mutum yaro shi ne duk wata harka ta lalacewa neman mata shi ne shaye-shaye shi ne gidan disko shi ne amma wallahi ba za a taɓa zuwa a jiya a samu iyaye shi a cikin mazan su da a ba yaron ya lalace daga nan da suka ga ya fara zuwa makaranta ya fara koyi da sunan annan muhammad ne wuce daga an fara kai gudunin gidan ziyara a ce to gaskiya ba ya kamata ku ɗauki mataki yaron ku ba ya fara lalace mai lalacewa shi ne alaƙarsa da addini na lalace amma can da baya bai lalace ba tun da dai bai harkar addini bai lalace sahabban annabi muhammad suka zo aka dawo daga habasha haka aka ci gaba da diwa da ala wa'annan mutanen ana cikin wannan har sai da aka yi shekara ɗin shekara goma a haka aka ƙara uku ya zama shekara goma sha uku daga ƙarshe aka nemi cewa ma ya kamata a kashe annabi Allah ya faɗa masa a cikin suratul amfani yake wa ibnu dukkan dukal ladina kafaru ka taɓa lokacin da kafirai suka dinga kulla maka ma take yi su yi ka auyo su yi ka auyo su yi wasu ta ce a kawo shawara a kashe shi kawai wasu suka ce a kama shi a ɗaure shi wasu suka ce a kore shi kawai wayan kuruna wayan kurna su sun kullum dabarar da za ka kashe annabin Allah shi kuma Allah ne ya kulle dabarar da zai tsare da annabin shi haka haka yi mutane ba guda goma da suka musulunta a farko bayan da suka dawo madina annabi ya tashi musabir umay ya ce ka bi ka zauna ka karantar da mutane musab ya zo madina ya zauna yana karantar da mutane kafin shekara ta zagawo aka samu tsakanin mutum maza da mata kusa mutum ɗari sun musulunta ya dawo wayannan mutanen guda sama da kusan ɗari da suka musulunta su ne suka zo aka yi ba saniya suka ce annabi ya baro makka ya taho madina in an haɗa shi a biyu za su ba da jininsu da kuɗinsu da ransa har sai annabi ya isa da sabon Allah hadisi ya tabbata a da a kitabun jira. wani mutum an gama yaki yakin uhud shi ne yaki na biyu a musulunci za a biya da annabi ya duba ya duba a wani sahabi musamman madina ana ce masa sa'a da zuna rabi al ansari ya duba ya duba ya duba bai gan shi ba ya ce man ya asini bi khabar sa'a da zuna rabi al ansari waye zai je cikin ku nemo mun labarin sa'ad ibn rabi al-ansari sai wani mutum ya mai ya ce ana ya rasulullahi fa dhahaba rajulu yatufu bayna al-qatla wannan mutumin ya tafiya yawo tsakanin gawokin da aka kashe lokacin da ya kai ya kawo bai ga mutumin ba shi kuma mutumin yana kwanci yana kallon mutumin yana tafiya ko da ya dago kai sai ya ce masa masha Allah wanda kake nema ne yana cewa sai ga shi ne sai ce masa yawa ba a sani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da aiki ya gobe ne annabi ne ya aiko da yin je masa da labarin ce idan ka je gurin annabi ka karanta masa gaisuwa daga rukuri na ka ce na ya ce ka ganin nan gurin da ka gani an harbe ni da mashi da kibiya gurin ɗaya har guri goma sha an zartar da mutuwa ba zan yi kai yace idan ka je wa bi tsoron ka ba mutanen ka labari kai an sa ne kai mutum ne yace annahu la qudur lakum inda Allah yawm al-qiyama yace babu wani a cikin ku mutanen Madina da zai kawo uzuri a gaban Allah Allah ya karbo uzurinsa in ya bari aka kashe annabi shi yana da yace sharadi ku gurin kare annabi zaman su duk ku fara mutuwa a annabi yake amma in wani kuskure annabi ya riga shi barin duniya shi yana da ya ce wallahi ba abin da zai kawo gaban Allah na uzuri Allah ya kawo wayannan mutanen an sa shi yasa aikin haka ruwana ya zaka da suna na halin madina baya ko muhammad alim jihadi ma ba mu ne wanda muka wa annabi baya akan jihadi ba za mu daina ba har abada to duk duniya mun saka su gida biyar ne billahi da biyu ba ka cikin ɗaya dole kana cikin ɗaya akwai wasu sami kuna al'awwaluna min al-muhajirina wal ansar akwai magabata muhajir wanda suka baro maka suka taho madina wallahi ba za ka girmama sahabbai ba sai ran da Allah ya kai su maka. ka duba a ganin in an baro madina za ka ga mota ce ana tafiya ba da titi da kore. amma wani za ka gana ka fada a cikin ba a shi ya manta yana cikin mota da yi sahabbai kuma a ƙasa suka taka sama da filin mota ta yi hudu kuma a lokacin da ba ma kinki ballan da masu mota kuma hijira fa da aka daga makka zuwa madina ba wai kaman kai ne bayan da idan garin bombai ma zafi a rinka ta malam wani ina zuwa ne ka ce ko ka san kasar Allah na da faɗi tun da na ga garin nan dai abin da ya fi nan gara da ina ba aiki ba wallahi in za ka bar masa ka tafi madina sai ka lallaba da daddare ka tabbatar ba wanda ke ganin da sannan da domin a san cewa ma ka fita shi ma ba dai shi yasa ba magana suke wa idan mutum ya tashi ne ku fiye ku a magana kake sai kan da kan kawai da addini yanzu babban mutum irin sai da Abubakar aka kai ya bar garin masu ya ko garin madina ko shi ba shi yasa da suke aka kan Allah ya dama kira su yana ce musu duk buƙatar muhajiri sadakawa wanda suke hijira suka ban makai kana nan dan sa ko daga nan zuwa can ba ka taɓa zuwa ba saboda addini amma wanda suke wannan sai kana cewa munafikai da kai shi ka zama mutumin kirki kuma ma matsala ne babanka ba yana da matsala ba mamanka ba tana da matsala ba me yasa baka tsaya kan matsalar mamanka da babanka da sai ka kuma kanka a kai abokan annabi Muhammad wata rana sai na addu'a da sai na kuma sun fito da daddare sun fito yunwa ta fito da su daga gida saboda ba abin da za a an tafi garin Madina ba ko a daidai wannan yanayin shi ma annabi ya fito da ita a lokacin da shi yana ganin bai kamata ya musu ba da dare kawai sai suka fi shi. sai ya ce musu ma a fara da kuma hada yin sa a mai fito da kowane dare kawai sai suka ce masa an jirgin wa su wallahi yin masu ta fito da wani da ya ba abin da za a annabi ya ce wannan ne na so muhammadin biyadihi a tsara da nan da zai a tsara da kuma annabi ya ce laranci da Allah abin da ya fito da su da gida ne ma shi fito da saboda an tafi garin Madina ba ko ne annabi ya ce ku tashi mai tafi gidan wani gidan wani ansa ana zuwa aka samu mutum bayanin sai mata da mutum sun tsaya sai ga mutum ya dawo da wani tun kuɗi irin na dabiru a hannun shi akwai wanda ya fara nuna akwai wanda bai gama nuna ba yana ganin su ya ce ma da manya-manyan baki da suka sauka a gidana wanda ba su fi gidan kuwa a duniya da kenan ya ajiye masu wannan dabino kawai yana ajiyewa sai annabi biyar ya ɗauko a ya san abin da zai yi sai ya ce masa ina wani addu'a ina maka ne da ɗaukar wacce ta fi kowace girma a cikin dabbobi saboda Allah ya ce wasu wasu kilo girma ba annabi Muhammad yana da cikin kuntiri ko dama akwai gara irin ta mako yasa idan annabi ya kai ziyara gidansa kai idan zakara ra'ayinka ya nemi cikin yanzu bishiyar yanka saboda wasu wasu idan sa za a yanka sai an nemi son da ya fi kowanne girma ake yanka idan rago za a yanka sai an nemi ragon da ya fi kowanne ragon girma ake yanka saboda wasu wasu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wayannan su ne muhajir tafiya sama da kilomita ɗari hudu a shafa ta a yi ta a ƙasa a tafi amma wani yana nan ka san maman shi da babar su ma ba mutane kiki bane amma ya rasa wanda zai jira kan su zai ka abu ya ce ka abin nan mutane duk wallahi da na lokaci wannan na'urar da ba ce mana siya ba da sai na sa maka bidiyo ka ji na larabci sannan ka ji na nan wuraren da kake ji na ƙasar hausa ka ji ana tsinewa a maka da kuma da wasu da kullum ka za ka ji kuma za ka gani za ka wayan nan mutanen sun yana mutane wayo a da duk magana da za ka faɗa sai sai ai ya ke musu Aikari kariya ake musu Allah ya tsine mu duk wanda ya mu wani gani ko duk wanda yana jin sahabban annabi Allah ya saka musu kuma ai Allah yana saka mutane a ya rauna أولا يرون أنهم يبتلون في كل عام مرة أو مرتين ba sa kallon yadda musiba take ba da masu kowace shekara su je ko gobe kuma la yake mura wa dan mai karkaru ba sa duba muhajir yadda Allah ya rufe kofar annabta duk wani mutum da ya minke da ya ce maka shi annabi ne kafin su cire masa ya ne ba haka aka rufe kofar muhajir babu wani mutum da yake daga hannun shi yanzu a duniya ya ce na cikin muhalli ko akwai shi da ma'ana wai kai kana tare da annabi wanda aka baro maka a yi madina ko wannan mutum ne don ba ka daga cikin muhajir na biyu sai wal ansar wanda suka taimaki annabi a garin madina da kuɗinsu da lokacinsu da komai su dan annabi ne da zaɓi mu a kowane mutum yanzu babu ألفا لكن مني مجرد وإن أننا جنست القرآن من سيدي فلا فلا فيه تتم وانتم مسلمين أكم مبارك الذين كل كفلا والذين تبعوا من دار والإيمان من قبل يدركون من هاجر إليكم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما ويؤثرون على أنفسهم suna sai da ɗan su musulmi a kan bukata ta duniya ko da kuma da ita mu yanzu da gima ba da yawa wace ta wani ya samu ni ban samu ba to duka akwai shi da suka wuce mataki na ma'amfa suka kai mataki na addinin ba. akwai ranar da annabi yana karatu yana wani ba ya zo lokacin da aka tafi garin madina ba ku yake yara sunan da lana ni ba ne na shigo a Yau ke da gaba da abin da annabi ya ce jira ina zuwa ya shiga cikin gidan ya gurguza ya gurguza ba komai ya dawo annabi fa kai ne ba kawai ka waye gari a wawan gwamnati ka gaba hanka musulmi ma masa musulma ka san yadda aka yi musulunci ne duk inda ka ga addinin a duniyan nan duk fa'in nan wallahi wanda suke aikin ta addini a wurin su ne ya sa abdullahi gwanda a cikin tasiri yake ce musu rijalun lahi alfarar rasul mazaje na Allah wanda suka taimaki annabi Muhammad sai ya ce huwa istimdamu shi annabi shine babban zakin sun ma umur shi su kuma sabai su ne kananan zakoki ya fi ce ya rasulullahi ka taimake da annabi ya ce babu ya dawo sai ya yanke sai cewa zai karɓi bakon ku bakon manzon Allah sai wani mutum an sa kawai sai yanke sai ana yara ya rasulullahi ni zan karba mutumin ya ɗauki wannan mafan ya tafi da shi gida ya ce wa matar shiga bakon annabi muhammad ya ce la taddakhili bi sha'an a ko da masa ko ne don bakon annabi wani mutum ya ce ba ka komai da za a ba shi a gidan da sai abincin yara kaɗai ya yi ya ce ki san yadda za a yi fita yaran mu ki ɗauko abincin yi kamar kira gyara fitila ke kashe ne kuma sai in ce masa bismillah a cikin duhu ya dauka ko na muke yi muna fi ya dauka can abincin da ke har sai ya ce da abinci kuma haka aka yi dan kan baban annabi hukunya ya hana kan shi ya hana matan shi ya hana yayi da gari ya waye ya dan faro yana zuwa wajen annabi annabi ya kalle shi yace Allah ya mamaki abin da ke Allah ya saukar da wani firuna ala'an mutum wa lauka da rikon fasari. Suna fifi da ɗan uwansa musulmi a kan bukatar ta duniya ko da ko suna rika. Wannan su ne sahabban annabi Muhammad. Magana a kan sahabbai ba za ka ƙare ba. Saboda manyan mutane ne. A wajen wa? A wajen Allah subhanahu wa ta'ala da duk wani mutumin fifi da zuciyarsa ba ta samu matsala ba. idan baka cikin muhajir baka cikin ansa, wanda kowa ya tabbatar a duniya ba za ka samu wani nau'in guda biyu ba to dole ka zama kana cikin zai yi taba hukun da yi ka biyo bayan su da kyautatawa ta hanyar aƙidar da sahabbai suka rayu kana kanta manhajin da suke kai kana kai kuma tsakanin ka da kowane sahabi na annabi sun san fada ka ce radiyallahu anhu Allah ya tsara masa yadda in ya tabbata cewa ya yi wani abu na wanda ba zai yi wasu ka neman masa gafarwa wallazi na ja ulun ba dai shi yasa al-imamu Ali bin Abi yana zaune sai ga wasu mutane daga Iraki a gaban shi ba ta tsaro a Babakar Muhammad suka zagi Abubakar suka zagi Umar suka zagi Usman walamma farahu gudun kalamihim lokacin da suka gama magana sai ya ce mu ku nuni yanzu ku Allah ku da labari mana ko da kuka zo kuka zauna kuka zagi a zuwa kan da ruwan da sunan an tumul muhajirun al-awwalun alladhina ukhriju min فضلا من الله ورضوانا ويرسلون الله ورسوله اولئك هم الصالحون kuna daga cikin muhajir na farko wanda suka fita daga gidajen su suna neman yadda Allah suka taimaki Allah Muhammad kuna suka sha gaskiya ba mai yace to an ci wallahi na tabu wal dara wal imana har zuwa kashe kuna ci yace to gaskiya mun ba ma cikin ba ma da kuma ba ma cikin yace fa qad tabarra'atum an takunu min a hadhihi al farijain kuna farko kun tabbatar da cewa ku ba fa daga cikin bangarorin nan guda biyu ba fa cikin muhadir ba fa cikin alba yace wa ana wa ana ashhadu annakum lastum min alladhina qala Allahu fikum ni na shaida ku ba fa da cikin wanda Allah ya faɗa a kan su yake wanda ni da jiya kuma mun ba a dai wanda za su zo bayan wa'ancan mutanen muhajir da kuma ansa Allah ya ce ya kulu na rabbana da sunna aikin da Allah ya sa nake ne saka da neman magana da gafara kuma sai kace wani ikhwani nan da dinan sabakuna bi imani Allah ka gafarta ma ɗan uwan mu wa'ancan da suka zama zuwa da rayuwar imani aikin gwada Allah ya sa nake nan ba in kana maganin wani ya so kuskure sai baka kuskure ne baban ka bai yi. baban ka ba tana yi ba to ya kai duk ka kyale na saboda rashin mutunci ga kuma kansa akwai kamar jira na kamala ko yanzu akwai wani sahabi da abin da ya yi Allah zai tsaye da ta biya wa maka tambaya kai ba ka nan mutanen su da in baka cikin waɗanda suka fi sahabbai da kyautatawa ka rayu kan addinin da suka rayu manhajin su da neman masu gafaran Allah to billahi da zuci ka samu mutum da yin biyu ko dai ka same shi a layin munafikai an tsa munafinci ko wanda yake wanda yake filashi bauta ya tarwama a ciki shi ne alamtar ilin da nuna na faku ko ka samu mutum a bangaren kafirai kafiran ko yahudu ko da tsara ko mushrikai wallahi sai ka samu mutum ɗaya daga cikin waɗannan yanayi dole ita ce an yi mu wato ƙa'ida da aka mu ahlus suna muna gode wa Allah da Allah ya azurta mu da fahimtar addini kyakkyawa muka rike Alƙur'ani da sunnar annabi Muhammad muka rike ɓangarori guda biyu ahad baitin annabi Muhammad da kuma sahabban annabi Muhammad da wannan muke yin addini muke bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala magana ta ƙarshe ita ce maganar da wato zan yi ita sabon annabi Muhammad sun ba addini gudunmawa wallahi ba yadda za a yi ba wai sahabai ba yanzu ba ganin kasar ɗan ko biyu Allah ya ji kansa da shafiƙinsa Abdullahi wanda ba ai kowa ya san sun dafa ma addini a nan da farko to ka ɗauko dafa ma addinin da suke da ya sai faɗo suka dafa ma addini kowa yake gaba ai ba ma ka haɗa ba to yanzu ba ka haɗa ba ko sa abdullahi wanda a nan ƙasar wallahi yadda suke ƙoƙarin tsara mutum ta addinin Allah suke da dama duk wanda ya tashi yanzu yana so siya ya zubar da mutum ko fiye da ya yadda Allah zai ballantanawa sahabbai yaushe yasa kake gani Allah subhanahu wa ta'ala yake daukar mataki a wannan suke taba mutuncin sahabbai sa'ad bin abi ka wanda annabi ya sa masa suna da da'a sai na Umar ya sa shi gwamna a Iraki a Kuba dama san matattara ce ce ya duka a can Iraki shi ne shugaba kawai sai mutanen sai suka wurin su kawo ƙara gurin sai na umar su ke ko sallah riya wanda ya koyi sallah wanda ya koya mana sallah ne annabi muhammad idan annabi ya koya maka sallah ba ka iya ba akwai ma da ya rage a duniya da zai kura ma sallah ka iya suka zo suka ce wata sallah ba idan umar ya kira shi ya ka. ya ce wallahi sallahi ba na musu sallah in ba irin ta annabi yace yadda na ga annabi yana yin sallah haka nake yin sallah yace wannan shi ne abin da nake son samu nake da sallah ma ran samu a gurin kira ba ka yana kuma yana da kwamiti kafin ya nada kwamiti ya ga maslaha shi ne ya dakatar da shi daga shugabanci ya dakatar da shi ya nada kwamiti ya ce a je a binciko mai a garin aka na tsohon ganin gaskiya sun suka tara mutanen unguwa suka tambaye su akan sa bin abin da tsari mutane sai a faɗi addini a kai shi a yi shi sai da suka zo wani masallaci aka tara mutane sai da aka gama su wani daga yace so gaskiya idan kuna magana tsakani da Allah ne sa ba ya san tura mutane ya ke biyo kuma idan yawa ta da wani da wani azzalimi ne ya kan zalimi sannan idan an kawo abinci a raba kuma jama da mamaki sahabin annabi Muhammad sai annabin zai ba mutum shi yana shi bai taɓa yawan addu'a ba sai Allah ya karɓa kuma da wannan kuke shi ya sa sa bi na addu'a sa shi yamin ki yace da adab wannan duka da shi yace wallahi tunda ka faɗa abu uku a kai ni kuma zan yi addu'a guda uku a kai yace Allahumma in kana abuka hada qamar ya wa sumata Allah in wannan bawan na ya minki ne dan ya nuna wa mutane ya kuma ya jiyar da su shari'a a kai ya ce ba a da umar ko Allah ka haɗa shi da bakin da rayuwa mai tsawo sannan ka haɗa shi da bakin talauci sannan Allah ka gito da shi ba da fitina kaga za ka yi rayuwa mai tsawo ga hukun bakin talauci ga fitin sannan zai yi mutum na gito a ƙanan ya zama da ranka da kuma Allah kafin ya bar duniya sai sai ya yi wannan tabi'ai da suka rayu da wannan mutumin a wannan zamanin suka fi saboda daɗewar da ya a duniya fatar da su irin sun zama amma tare da haka zai biya ni a yi abin zan yi aiki kai ya ce Allah ya tsine ma ya ce eh, ba kwanakin zan ne wanda addu'a ba ta dawa ba ba bin abin ba saboda ya taɓa sahabin ne sallallahu alaihi wasallam to kuma yanzu sa'ad ya kai abubakar da wannan musulmi ne sai ku zo ku taɓa mutuncin bayan Allah ko Allah ya kare ku ku zauna lafiya ai bai yi waye farawa ma ku ga ku ga ne ga sa'id bin zaid wata mata ta tashi ta je ta kai tsara sa'id bin zaid ne yana da cikin al-ashara al-mubashshirun bil janna idan ta kai tsara ko ne da shi sa'id bin zaid ya kwace wata gona idan ta kai tsara ta ce ya kwace wata gona alƙali ya sa aka kira shi aka zo ya ce waye ya kwashe miki ba sai ta nuna shi ta tafi ya yi dubin da ya ce ni yanzu ni zan iya kwashe miki gona bayan ni na ji da kunne na annabi ya faɗa ya ce duk mutumin da ya kwashe wa mutane fili ta ɗaya ba mutanen zai suna cin fili da mutane ba a gona wani ya ƙara ta ƙasa a cikin jima da fili ta tafi lillahi da biyu kin daga kasan bakwai ranar kiyama kiyama ko ma ta karuwa haka duk wanda ya san ya iyakar mutane su ne zai gara da su kafin yau kuma wallahi tun da annabi ya faɗa ya ce ya ko da tun daga kasan bakwai an tura ma ranar kiyama sai ka ɗauka wasai abin da kake ganin ba zai yi ba a duniya to ana yara ya fito da su yanzu a nan duniya waye yanzu na ka ɗora mai tsoron girma masallacin da zai yi to a lahira wani sai ka gani da kamar jihar Deja wannan ya sun faru gidan alkiyama yana ɗauke da ita a kanan mutane. Yana a gafara mai sauki a gafara. Ya sa wani malama in yi karatu ya karatu zai ce Allah ya kai mu yana da gaskiya mai kallo. Ina yin da biyu ka je lahira da gaskiya za ka sha kallo. Wallahi wannan a ce kamar girman jihar Deja nan duk faɗin da sun faru gidan alkiyama da ita. Ana a gafara. Ai wala iya zunta ne. yace ni nan wace kwace gona bayan ni na ji annabi ya faɗa da kunne na ya ce duk wanda ya zalunci mutane ƙasa gwargwadon taƙa ɗaya ya yanko wata ita tun daga ƙasan bakwai ya ɗauka ranar alkiyama ni yanzu ni da na haka da kunne na annabi ya faɗa kuma ba ce miki gona a tsarin da ya zuwa ya rasa abin ne na annabi muhammad sai ce ka don wajen ƙara tambayar kawai da ni da wannan ne malamai suke istifaki cewa ta hali ba zuwa karyar wannan yake ne kamar an tsara sauye ko wani dalili abin ya fita daga kotu ya ce Allah in dai wannan matar ta yi nan ta zubar da mutunci na ina roƙon ka Allah kafin ta bar duniya Allah ka sa ta daina kuma gonar da ta ce na kwace mata Allah ka kai ta gonar ka kashe ka a kuma wallahi tallahi ba ta bar duniya ba sai ba ta rana sai da Allah ya tafi da ganin wata rana gonar ta ta tari tana kewaya a cikin ta fata rijiyar rijiyar da ta zama kabari saboda ta kafa manyan mai bayan Allah domin a gurin waya nan su ne waliyan farko kuma inda sahabin annabi bai zama wali ba to ya ne Allah bai da wali a gurin wallahi ƙarya ne ba ka wanda ya ce maka ban da da wali ba ƙarya yake mu yarda da wali amma dai na ne mu yarda ba yawa kai wanda Allah ya naɗa ba sai da su ba kuma wanda sai kana da ba ya dare abi wani wannan shi ne saboda haka yadda sahabbai suke kokari suka dafawa a cikin suka ba da gudunmawa duk wani abu da yake da alaka da zubar da mutuncin ka bai wajibi na al'umma ta dafa daga ta tsara mutuncin su ita ma sai Allah ya tsara mutuncin amma kar a zo matsala ta samu sabon nan da ya ce rawar ka wanda ba baban ka ake zagi ba wanda ba mamaka ake zagi ba ta mamarka da matar annabi Muhammad idan matar annabi Muhammad ta yi da kuma matar da za ta ƙara yin jiwa a Saboda haka wannan shi ne wanda zan faɗa a taƙaice saboda yanayi na lokaci ga shi kuma na zama da mai tsayawa ya yi tsam. Ya zo ya tsaya ko wannan karatu asalin karatun da na shirya na yi ba shi ya taimaka wannan ya fi jiro ne. Da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka. sha Allah idan mun shingo kan wannan na'ura abin da muka wa mutane a cikin duk wanda yake mutu to da shi da gari da kuɗe shi da wannan za ka wannan gari na wani Allah ya ƙara masa albarka Allah kuma ya zauna da garin nan lafiya matan aure da suke da matsaloli da mazajen Allah ya kawar da matsalar wanda ba su da matsala kada Allah ya kawo musu matsala maza da suke neman mata na kirki Allah ya kaɗa matan da suke neman na Allah ya su wanda duk zai zama ainihin wato matsala a wannan gari ya hana garin nan zama lafiya an ka fitar da shi wata garin ne ya ta. lafiya Allah bakin sarki ya ainihin wato kada sunan annabi Muhammad a wannan gari dan sarkin sunayensa abin da na faɗa daidai Allah kuma ya ba mu dada, sarkin wannan gari ba za mu gudu ba muna masa addu'a da fatan alheri irin yadda yake kokari gurin dafawa harkar addini shi ma Allah ya dafa masa a cikin al'amuransa Allah kuma da wakilarka don wakilan mafi yawanci kowace duka ba duk ana tare da su da su ake dafa ma harkar addini da haka da sarkin naku da ku yadda kuke kokari ku dafa ma addini kuma Allah ya dafa mu yadda kuke kokari ku kun tsara mutuncin addini Allah ya tsara naku mutuncin a lokacin da kuma ba ku da hali don sarkin sunayensa da haka duk wani wanda yake dafa ma harkar addini a garin nan shi ma muna roƙon Allah ta'ala ya dafa masa Allah kuma shiga cikin al'amuran mu abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya haɗe mana subhanaka Allahumma wa bihamdika Allah ya la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh